hana to har tashin kiyama musulmi ba zai babban gida ba kuma da ya bari ana ana gasan manyan gidaje haba ya ya gode masa haba haka ya kamata mana ku bari baki ya wutaran suna ka ga bako kamar 400 a kwanciya masallaci da kowa irin wannan ai da mun samu sauki da ya yabe shi sai a ta yin gasa da yin manyan gidaje kamar yadda ake a yanzu shi wancan riga da na umaru ya kawo da ya saya ya ce to ma'adalla to gobe sai ya sai wata ya dauko wata ya kawo abubakar ai ne manyan fadi ya kamata ka yi riga iri ta manzon Allah eh, shi ne a ta gasan riguna ana gasan gidaje ana gasan riguna yau za a haddace mana qur'ani da sunnoni yau shi za mu jihadi mu samu addini ya ɗaukaka to da ya hana tun nan kuwa ba wanda zai babban riga musulmi annabi ya hana ba wanda zai babban gida musulmi annabi ya hana amma dai bai hana ba ya dai nuna abu a riga tafiyar da shi cikin tarbiyya a hankali a hankali ai daga baya manzon Allah sallallahu ya taba sa sutura asin da asin wanda za ta yi kudinta zai kai dinari 500 dinari 500 dinari 500 ko dinari 20 shine shine nisabi to dinari 500 kayan da ya sa saboda su wanda ya nuna maka kenan a sa riguna masu tsada annabi ya sa marasa tsada annabi ya sa gida mai kyau annabi ya bari gida mai dan karamar eh, daraja duk da annabi ya bari saboda ga tun na ake horar da mutane a musu tarbiyya a hankali a hankali eh, da an bari suna gasan gidaje da gasan riguna da ba sa abin da ka samu nan ba eh, zalika wa libasat taqwa kuma na saukar muku da tufafi na boye al'aura da tufafi na ado da tufafi na kariya wajen yaƙi taƙikumul harra wasu rabiya taƙikun ba'asakum kuma akwai musamman sutura ta tsoron Allah ita ce babbar sutura sutura ta tsoron Allah ita ce babbar sutura ya zama duk inda kake kamar yadda baka rabuwa da rigarka da wandonka ya zama baka rabu da tsoron Allah ba kana cikin rigar tsoron Allah wani ba sa taɓo zalika khair rigar tsoron Allah ta fi kowace riga zalika wannan abun min ayatin lahi la'allakum tazakkaru saukar da tufafi masu ɓoye al'auraku da saukar muku tufafi na ado da saukar muku tufafi na yaƙi da saukar muku tufafi na tsoron Allah wannan na tsoron Allah na shi ya fi kowanne zalika wannan min ayatin lahi dukkan su gaba ɗaya suna daga cikin ayoyin Allah la'allakum tazakkaruna ko za ku wazantu يا بني آدم ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يريكم هو قبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون يا كوجان ادم يا ان النبي ادم انا تنا مكو دي yayyar da shaidan yake yi da ku ga matonin asirin da yi wa iyayenku Adam da Hawwa la yaftinannakum shaytanu kada ku yadda shaytan ya fitine ku shi fa makiyi ne kama akhraja abawaykum min al-jannati ya ishe ku dai kiyayya da gaba shine yayi sababin fito da iyayenku Adam da Hawwa'u daga cikin aljanna da sababin fito da su daga aljanna kenan yanzu wani mali ba sa ma fitowar ta zama tana cire musu rigunansu da zannuwa a jikinsu liyur yau ma sau'ati ma don ya mai da su tsirara su riga ganin tsiraicinsu gaba babu tufa baya babu tufa sai dai ganye ake tsinkawa ana mannawa a gaba ana mannawa a baya abinda shaidan ya yi muku kenan fa yanzu wani mali ba sama yau ma sau'ati ma shi shaidan din nan makiyinku ne fa bai fasa kiyayyen nan ba kun yadda yi wa iyayenku yare ku huwa qabiluhu shi shaidan da shi da jama'arsa suna ganin ku min haisu la tarawnahum ku kuma ba ku ganin su Makiyi wanda kake gani ma yaya ka kare da shi balle makiyin da shi yana ganin ka kai baka ganinsa ku mai da hankali inna yare kuma ƙabilu min hasu da a shi shedan da jama'arsa suna ganin ku ku ne ba ku a ganin ta inda ku ba ku a ganin su amma akwai abubuwa da ake yanzu kharqul ada abin da ya keta al'ada to in an yi kharqul ada duk abin da ba a yi ana yinsa yanzu tashin jirgin sama da jama'a mutum wajen 800 da kayansu a shiga cikin jirgin sama jirgin sama na ya tashi daga kano ko kaduna ya saukar da mutane a jidda wannan ana kiran da karɓar al'ada al'ada ba ta saba da haka ba allura ma in kai jifa da ita sama ya za ta yi dawowa za ta faɗi a kasa wai saboda tana da nauyi to jirgin sama karafe da kayan mutane da mutanen duk gaba ke da ya tashi sama ya bi sama da hadiri ana ruwa a ƙasa wannan al'ada ne a harkun al'ada ne to saboda haka akwai masu ganin shaidan kamar yadda muka faɗa da zuwa nabi ya gamu da shi kuma abu hurera ma ya gamu da shaidan abu hurera ya gamu da shaidan ba shi kiwon kayan zakka shi abu hurera sai wani mutum shi shaidan yakan surantu da surar dan adam in za in ana so a gan shi din to yi surantu surar dan adam sai abu hura zai kai yana ɗiban kayan abinci yana ɗiban kai wane ne an hana ɗauka aikin na kenan muna ina tsaro ce da Allah ka ji tausayi na ina da iyalai ka ji tausayi na ina da iyalai ka ji tausayi ka ji tausayi tafi dai da wannan kan sai ya tafi washe gari ma ya kawo kai jiya na kore ka na ce karka kai kamar marere ce mini ce yau ka in dai ka bar yau ba zan kara dawowa ba ba zan kara dawowa ba to ya gaya wa annabi duka biyu na jiyan da na yau annabi ya ce masa ai gobe ba zai dawo ai ba mutum bane shedan ne shedan ne ba mutum bane washe gari ko sai gashi ya dawo kai sau biyu ke na fana uku ka zo daga wannan ne do Allah ka bar ni amma zan koya maka addu'a in kana son allah ya raba ka da shaidanu da aljannu in za a kwanta ka karanta ayatul kursi Ya da yanta da sai ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce dama na gaya maka zai dawo Da daga ka wahuwa ka zubu abin da ya faɗa makan gaskiya ne amma shi kan makaryaci ne cewa a karanta ayatul kursi za a samu tsaro Allah zai tsare mutum daga shaidanu da aljannu wannan gaskiya ne amma shi wanda ya faɗi wannan gaskiyar makaryaci ne shi ne shi ibrahim kawai ke cewa wanda shi ibrahim ke cewa tun da annabi ya ce shaidan ya saɗin nan abin da ya faɗan nan tun da gaskiya ne a riƙe shi gaskiya ne shi ne karanta ayatul kursi ya ce tun da yake haka ne wallahi ɗariƙar nan ta shehu tujjani da shaidan ne ya laƙana mana ita ba wani waliyi jikan annabi ba wallahi za ta amfani mu wani ne yace a'udhu billahi minash shaitani rajim ba Allah ba fasta'iz billahi minash shaitani rajim wani yace ai bismillahir rahmanir rahim ba Allah ba ikra bismi rabbika wani ne yace karanta fatiha ba Allah ba Allah ne yace faqra ma tayassara alqur'ani wani ne istighfari ba Allah ba Allah ne yace wastaghfiru innahu kana tawwaban wastaghfirillahi innallaha kana ghafurur rahim wa yace ai salati sallu alaihi wa sallimu tasliman wa yace ai ai zikiri la ilaha illallah واذكروا الله كثيرا لعلكم wane ne ya fada ba Allah ne ya bada umurni ba to waɗannan abubuwan ko da shaidan ne ya karantar da kai su in ji ibrahim za su amfane ka balle shehu tijjani waliyin allah jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi shehu tijjani fa jikan manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam tun da annabi ibrahim kakan isa ne in ji allah isa yana da cikin zurriyar annabi ibrahim kuma annabi ibrahim wato maryam ce jikarsa ashe kenan ko ta wajen mace ana samun zuriya wa na hujjatuna atina ibrahim ala qawmin al darajati man nashaa min rabbika hakiman alim wa hamna ra isaqa yaqub kullan hadina wa nuhan hadina min qabl wa min zurriyatihi ibrahim kenan dawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun wa zalika najzil muslimin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas wa isa tunda annabi isa zuriya ibrahim ne asali kuma ta wajen uwarsa ne to dukkan sharifai jikokin manzon allah ne ta wajen yarsa ta wajen yarsa fadima shehu tijjani daga sunansa zuwa sunan annabi za ka samu sunaye 26 kamar haka sunansa shehu ahmad tijjani dan muhammad dan muhtar dan ahmad dan muhammad dan salim dan abul dan salim dan ahmad dan ahmad dan aliyu dan abdullahi dan abbas dan abdul jabbar dan idris dan idris dan ishaq dan aliyu zain abidin dan ahmad ahmad din ne shine farkon wanda ya fito daga madina hijira tana da shekara 145 lokacin da aka kashe babansa shi wannan ahmad dan muhammad nafsu zakiya ne muhammad nafsu zakiya dan abdullahi kamil ne abdullahi kamil dan hasan na biyu ne hasan na biyu dan hasan na farko ne hasan na farko dan ali ibn abi talib ne daga ina daga zara, zahra har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine shehu tijjani shi yasa dukkan masoya annabi suke son sa shi yasa dukkan makiya annabi suke kinsa shehu tijjani ke kuma kare ya bi waliyai Allah ya yi masa karama kowa ya karanta sutur kafi ya ji amfanin bin waliyai kare ne ya bi waliyai suka shiga kogon dutse suna ibada allah ya sa musu bacci shi ma karen aka sa masa bacci shekara 309 ba rashin lafiya ba yunwa ba kishiwa da su da karen nasu duka allah yana ce sai kula salatun rabi'un kalbu wa kula khamsatun sadisum kalbu rajma bi wa sab'atun ah, wa kalbu wa nuqallihum zata yamin wa zata kalbu karen nan na waliyai kowai mai karanta qur'ani sai ya karanta karan nan ko limamin makka harami ko limamin madina harami ko gaddi a zangaya ko mai takara kowa sai ya karanta dan me wai dan ya bi waliyai waliyai kenan masu saukin lamari na bani isra'ila ba irin namu na kuntum khairu ummatin ukhrijal lin nasi ba balle waliyai na zamanin manzon Allah a cikin al'ummarsa balle waliyai jikokin annabi wanda annabi ce eh, alu baiti ka safinati nuhin manta Allah naja jikoki na a ƙarshen zamani za su zama kamar jirgin annabi nuhu duk wanda ya hau ɗaya to shi kenan ya tsira saboda haka irin mu muke hawa jirgin shehu tijjani yan umar zid abdulkadir haka dai ya kamata mutane su yi adalci inda hu yare kuma ƙabilu min haythu la tarawna shedan yana ganin ku ta inda ba ku ganin amma in mutum ya ce ya ga shedan ana ganin shedan amma ta wajen kharqul ada kharqul ada wato ba ta hanyar al'ada ba ne keta al'ada ne mutum ya ga shaidan ko ya ga aljanni akwai masu ganin aljannu suna magana da su akwai masu ganin mala'iku suna magana da su akwai littafin da suyudi ya wallafa wato tanwirul harak fi jawazi ru'yatin nabi wal malak wannan littafi sunansa wato haskaka duhu a cikin cewa ya halatta a ga annabi ba a cikin bacci ba ya halatta a ga mala'ika ba a cikin bacci ba in ji suyudi shi suyudi kansa yadda ƙarshen lamarinsa yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tambayi annabi ma iya shakkar wani hadisi iya shakkar wani hadisi sai ya ga annabi ya tambaye shi har al'ada nake faɗa ba al'ada ba keta al'ada keta al'ada ba cikin al'ada keta al'ada kamar mu'jiza kamar karama kamar istidraji sai ya tambayi wannan hadisin gaskiya ne rubuta shi ko an yi maka karya to annabi sai ya bashi bayani in mai kyau ne ya rubuta in na ƙarya ne ya gaya masa sunan littafin da ya rubuta akan wannan ha ina cewa al-ali al-masnu'a fil ahadith al-mawdu'a wato ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cikin bacci ba karama ne mu'jiza ce take aiki tare da karama idan mu'jizar annabi ta yarda kai kuma Allah ya ba karama to za a gan shi amma in mu'jizar annabi bata yadda ba komi karama ka ba za a gan shi ba kuma komi bayyanar mu'jizar kai da baka da karama ba za a gan shi ba ubangiji yana gaya mana kullum ina cewa ah, ubangiji yana gaya mana wa quli imalu Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki ga yawa duniya kowa ya aiki ya mini aiki duk inda aka yi mini aiki fasayar Allah amalakum wa rasulu ni Allah ina ganin aikinku. annabi na ma ina ganin aikinku. wal mu'minuna dukkan mu'mina kuma suna ganin aikinku. Sun mutu da duniya ya harbin gaibe shahid ka mu amai da ku zuwa Allah masanin abin da yake bayan da boye saboda haka ne duk inda musulmi yayi sallah fa in yayi tahiyya to ya tabbata yana gaban Allah ne yana gaban annabi duk inda kake kana gaban Allah ne kana gaban annabi da kai raka biyu in ta in kamun kai tahiyya dole sai ka gaida wanda kai wa sallah kuma ka gaida wanda zai sainin sallar ta zama addini ya za ka yi ka gaida Allah ka ji attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi ta tayyibatu salawatu lillahi sai yaya sai ka gaida kuma wanda zai sa hannu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da baka gabansa baka tare da shi a wurin to in ka ji assalamu alayka kai ƙarya kuma an hana ƙarya waje da sallah ma balle cikin sallah kai so ana ta tabbata gare ka gare ka ya kai wannan manzo ai da baya nan kai ƙarya in ka ji to ya abun zai yi haka wannan yayi raka bi wancan yayi wannan gari sun yi wancan gari wancan ƙasa suna ko ina zai je ina zai bari haba haba Annabi. Allah ya ce hu ma'akum aina ma kuntum duk inda mutum yake Allah yana tare da shi to Allah yana tare da duk inda mutum ko ina yake shi ya zama baya tare da annabi din wanda shine shugaban kowa da kowa kamun ya zama tare da wani ai yana tare da annabi tunda yuhuma akumu aina ma kuntum duk inda kake Allah yana tare da kai huma hum aina ma kanu duk inda mutane suke Allah yana tare da su to kana tsammanin Allah yana tare da kowa amma annabi baya wurin wane mutane sai su kone saboda jalala to saboda haka abin mutum ilimin da baka irinsa ba kar ka sa baki a cikinsa yanzu jiragen saman nan fa yan adam ne suke kirawa ko ba yan adam bane mu ba yan adam bane mun iya su eh, abubuwan mamakin nan su menene ya suna abubuwa na inta menene internet internet da sauransu duk mutane ne suke yi ni na iya wani abin da ya fi wannan amma ban iya wannan ba lokacin da nake zaure zan ɗauki fararen takardu in ɗauki bakar tawada da jar tawada da koriya in rubuta qur'ani ba na duba ko ina wannan aikin ba fi kera jirgin sama ba ba fi intanet ba duk abin da ka bada wannan abin ya fi don don daga ka nake ɗauko qur'ani ina rubuta a takarda kuma ya zama qur'ani. ba inda nake duba wannan bai wancan ba to amma wancan yadda shi wancan ko fatiya ba zai iya kaiwa ba ni ko ban iya yi jirgin sama ba abu da duk ba ilimin ka ba da abin da wani karka sa baki ciki sai ka ji kunya inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun Allah ce inna mu ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun mun mai da shaydanu su ne majibinta al'amarin mutanen da ba su da imani duk wanda ba da imani duk wanda yake da imani Allah shi ne majibincinsa Allahu da ladzina amanu duk wanda ba da imani kuma shaidan shi ne majibinsa mai jibintarsa saboda haka ne farkon suran ma ke cewa la tattakhizu min dunihi awliya kada ku ɗauki waliyan shaidanu ku jibince su ku bar Allah inna ja'alna shayatina awliya lil la yu'minun وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله قالوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون su waliyan shaidan din nan auliya shaidani din nan idza faru fahishatan in sun aikata mugun abu na zunubi na laifi wanda ya shafi sha'awa qalu sai suka ce wajanna alaiha aba'ana abinda muke yin nan haka muka muka gada iyaye da kakannu suna yi wallahu na biya ubangiji ne ya umurce mu da yin haka a a Allah baya umurni da mummunan abu inna Allah la ya'muru bil fashai Allah ba zai umurce ka da aikata mugun laifi ba shine ya haramta haramtattu yace ya hana kuma ya zai koma gwaji ya umurce ka kaje ka yi Allah ba zai haka ba inna eh, qalu wajanna alaiha aba'ana wallahu amarna biha sun gada iyaye daga ganin cewa Allah ne ya musu umarni da haka inna Allah la ya'muru bil fasha Allah baya umarni da a aikata mummuna abu ataquluna ala Allah ma la ta'lamun ku ayuwa Allah ƙarya ku faɗi abin da baku sani ba ku dangana wa Allah قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون, ويحسبون أنهم مهتدون ولم أرى ربي بالقسط وأجيب وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هادي وفريقا حق عليهم الضرارة إن ملتقى الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون آه أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون آه وبنجينا قيامنا شيء shi بيتو taɓa أعيكة a أبو بعض duk abin da aka aikata kowane iri ne komi kankantarsa ba zai aikatu ba a wurin kowa a wurin komi sai da nufin Allah amma kuma akwai wanda za a yi shi ya yarda da shi ya yi umarni a yi shi akwai wanda kuma bai yarda da shi bai umarni a yi shi ba domin ba wani abin da za a yi wanda ba cikin ikon Allah da kaddararsa da nufinsa ba amma kuma yardarsa daban umarninsa daban akwai wanda ya yi umarni ya yadda to wannan kun kun dole a yi shi kuma shi zai yi da kansa ya yi da kansa akwai kuma wanda ya yi umarni amma bai yadda da shi ba shi ne kaman kafirci kaman sabon Allah bai za mu haru fashatan qalu wajanna liha abara wallahu marna biha ولن الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل rabbi bil بالقسط abinda ubangiji na ya umarni da shi adalci bilqisdi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanhi 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun abinda Allah ya umarni da shi mai kyau ne abinda ya hana kuma mai muni ne ga sunan a rubuce A ya allaha fasha a ta fahsha na allahi ma la ta'lamun Kul ka gaya musu amara rabbi bil qisti ubangiji na yi umarni a yi adalci wato kowa a bashi haƙƙinsa Allah bashi haƙƙinsa na zama wansa ubangiji mahalicci mai nimtarwa sauran bayan Allah kuma ba shi haƙƙinsu kowa kowa da gwargwadon darajarsa annabawa su ne a sama annabi Muhammadu na sama da su sannan sahabbai sannan mala'iku sannan waliyai sannan muminai sauran sauran kowane musulmi a bashi matsayinsa shine adalci eh, wa dama rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqan alayhim إنما اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وأقيموا inda kulli كل wato ku كفسكنتر da fiskokinsu ku yi sallah a kowane masallaci inda kulli masjid wad'uhu mukhlisina lahu dina ku ku bauta wa Allah kuna masu tsarkake masa bauta wato cikin zuciyarka ba komai sai Allah lokacin da zaka ibadar kamar yadda mai arari ke cewa idza idza ataita ila salati fa farrin qalbaka min ad-dunya ma fiha in ka zo za ka yi sallah ka ɗauke dukkan abin da yake cikin zuciyarka na duniya da abin da yake cikin duniya duk gaba ke ɗaya ka fuskanci Allah ubangijinka to shine ikhlasi kai abu saboda Allah ba don neman wani ya beka ba ba don tsoron wani ya zage ka ba saboda Allah shine ma'anar ikhlasi yi saboda Allah mukhlisina lahu dina ku tsarkake masa addini ba shirku ba shirkun jaliyun ba shirkun khafiyun in kuka samu dama ba shirkun akhfa waduhu mukhrijin udina kama bada'akum ta'uduna kusan yadda ya fare ku haka za ku koma da dai babu kai aka kawo ka tsakanin uwarka da ubanka to ku wata ran kuma za ka zama babu kai an bunne ka kabari kama ku yadda aka fare ku babu ku ta'uduna haka za ku koma ku zama babu ku din saboda haka dan wannan tsakanin ka tsaya ka bauta wa Allah ka ci riban zaman duniya inda annaba suka zo suka yi ayyuka wa Allah suka koma farigan hade fariqan haqarihum darana dama ya kasa mutanen kashi biyu ne farigan hade kashi ɗaya Allah ya yarda ya shiryar da su domin ya kira ne mutanen gaba ɗaya ya ce ya ayyuhan nasu budu rabbakum ya ku jama'a duniya gaba ɗaya ku zo ku bauta ubangijinku amma akwai waɗanda ya ga dama su bauta din akwai wanda bai ga dama su bauta din ba sai ce wallahi du ila dari salam Allah yana kiran kowa da kowa a zuwa shiga aljanna Wai yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim amma sai wanda ya ga dama ne yake shiryar da shi hanya madaidaiciya annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullukum yadkhulu aljannata illa man aba kowa sai ya shiga aljanna sai dai wanda yake sahabbai suka ce kai ya ba rasulullah ya mutum zai ki shiga aljanna ce duk wanda ya bi ni ya bi magana ta ya shiga aljanna duk wanda ya ƙi ni ya ƙi magana ta ya rasa aljanna ya shiga wuta farigan hada akwai kashi wanda allah shi yadda su ana tabbatar da mu cikin shirya har ranar lahira ga wadda annabi sallallahu alaihi wasallama wa fariƙan haƙa rai mudarara waɗansu kuma kashin wato ɓata ya waje ba gare su dama allah ce fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir waɗansu zai sa aljanna waɗansu zai sa a wuta wa tambat kalimatu rabbika sittan kenan ah, farigan hade farigan akari mutar su su wanda suka bata nan menene yasa suka bata inna muttakhadhu shayatin awliya min dunillahi wa annan annahum muhtadun su su zabi shaydanu ne suka zama majibintan shaydanu maganan shaydanu suke yi aikin shaidanci suke kwaikwayo maganan shaidanci suke yi halin shaidanci suke yi sun jibinci shaidanu shi yasa suka zama bata ya zama dole akan su suka bata inna mutakal shi an yabda min dunillahi wa yasibuna ko suna zaton annabi duna wai suna cikin shiriya ne a cikin batan suna tsammani a cikin shiriya suke alhamdulillah iyaye mu da iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ga musulmi maza da mata rayayyu da matattu Allah ya yi bukatun da bukatun wanda suke neman addu'a wurinmu kiyaye mu Allah kiyaye kasar mu Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya Allah taimaki gaskiya Allah karya karya Allah taimaki gaskiya Allah karya karya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya duniya da lahira Allah ke mu duniya da lahira albarka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم فاتحة ya الفاتحة إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله ao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 yana nufin dukkan yan adam amma kuma nan amun urida bil khusus amine na kowa da kowa amma ana nufin waɗansu keɓantattun mutane ya bani adam ya ku ‘ya'yan adama ku zo zinatakum inda kulli masjidin in za ku je kowane masallaci ku je da ado wato mutum ya je da riga mai kyau in za shi masallaci yana da ita musamman ranar juma'a inda kulli masjidin ko da yake ayat ta sauka ne akan mutanen da suke dawafi tsirara suna dawafi tsirara wai su ce ai ba za su yi dawafi a cikin tufafin da suka yi sabon allah da su ba ba sai suka mance abinda suka yi sabon allah da shi din da shi za su yi dawafi duk ba tufafin da suke sabon allah ba wani abu ne a jikinsu yake sabon allah din an kuma suna yana jikinsu saboda ne sha'adin jahiliya da jahilci wa sai dai humus sun ba su riguna da zannuwa akwai kurshawa na asali to su kan suna yin dawafi da riguna da zannuwa amma wanda ba su ba dole sai ya yi dawafi tsirara ko kuma su ba shi aro ba haka ba tsirara zai dawafi mata da maza da mata ku kuma inda kulli masjidin wa kulu wa sharabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci abinda Allah ya arzuta ku ku sha abin da Allah ya azurta ku wala tusrifu kada ku yi banna Inna shi Allah la yuhibbul musrifin baya son mutane masu banna wani bature a zamanin Harun rashid ya tambaya ya tambayi Harun rashid sarkin musulmi wannan lokaci shi shin kam na ga littafin ku shi bai magana akan likitanci ba akan sha'anin likita bai ce aina ai littafin mu qur'ani babu abinda babu a ciki ya yi magana na likitanci na kiwon lafiya ya gama a cikin marabin aya shi ne menene bature ce shi ne menene ya ce allah ya ce wa kulu wa shirabu wa la tusrifu ku ci ku sha amma kar ku yi ɓanna yawancin ciwo yana samuwa ne akan mutum ya ci abinci bayan ya ƙoshi bayan ya ƙoshi ya ɗauko wannan ya zuba ya ɗauko wancan ya zuba kamun wani lokaci sai cikin ya kumbura ya zama mai katon ciki sai ya zama ya samu hawan jini sai ya zama ya samu waɗansu cutuka ne domin cutuka duka daga cikin ciki suke fitowa wa kulu wa sharabu ku ci daidai ku sha daidai mai kyau wala tuzrifu kada ku karku banna wato kar ku zarce iyakan bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada wasiya ku ci abinci wanda zai rike muku lafiyar jikinku in ko kun ga ba haka ba to ku kasa cikinku kashi uku kashi ɗaya ku sa abinci kashi ɗaya ku sa ruwa kashi ɗaya kuma ku bashi wurin numfashi shi sai wannan bature ce lalle wannan gaskiya ne wai shi annabin naku shi ya yi magana ku cikin likitanci kiwon lafiya ce kwarai ku ya yi a cikin yan kalmomi ma yan kaɗan suka wadatar kuma ce me yace yace al-ma'idatu baytu da wal himyatu rasu dawa awidu kullu jismin matat yace abinda annabi yace a ci al-ma'idatu tun da yace dukkan ciwo a cikin uwar hanji yake nan ne nan ne gidan ciwo uwar hanji wal himyatu kuma mutum ya kariya kada ya ci abin da zai cuce shi rasun dawa ne babban magani duk abin da aka ce karkace shi in ka ci zai zama ka ciwo to karkaci wa awidu kullu jismin mata kuma kowane jiki ku yi masa abin da ya saba inda wani ya kwana ya kwana lafiya bai tashi da rashin lafiya ba to wani ya kwana wurin sai ya tashi da rashin lafiya in abin da wani ya ci ya zauna lafiya ya ji daɗi wani in ya ci sai ya zama masa ciwo to kowane jiki ku yi masa yadda ya saba kuma duk ciwo yana cikin uwar hanji amma kiyayewa wato rigakafi shine kan dukkan magunguna sai bature ce lalle gaskiya ne ashe abin annabin nan naku ba abin da ya bari bai faɗa muku ba قل من حرم زينة الله زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون يا رسول الله كجاء الدنيا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وانين يهرم تاوى باين ألا allah أدن ألا يسوكر وباين صح يا bayinsa يا سوكر منا Libasa libasan yuwari sau'atikum wa libasat warishan wa libasat taqwa kayan ado wanda Allah ya saukar wa bayansa su yi ado da shi wane ne ya ce an haramta Allah dai shi ne mai haramta ko bai haramta ba kamar da muka faɗa jiya annabi yana sa kowace irin riga yana sa riga mai sauƙi kuɗi yana sa riga mai tsada ya taɓa sa asin da asin wanda kuɗinsu ya kai dinari ɗari biyar dinari ɗari biyar ko miliyoyi ne man harrama zinatan lahi lati akhraja li ibadi wane ne ya haramta kayan ado wanda Allah ya fitar da shi duniya li ibadi wa bayinsa wa tayyibati min arrizqi wane ne ya haramtawa mutane bayin Allah abinci mai daɗi abinda zaka ci ka ji daɗi da abinda zaka sha ka ji daɗi wane ne ya ce an haramta ba haramta ba sai dai ubangiji duk abin da ya bayar shi ya san geji wato inda in ya wuce wurin to zai zabe maka ciwo to in ka zo wurin da aka sa iyakan sai Allah ce tilka hududun lahi fala duha an maka doka daga nan karka keta nan don in ka keta zai cuce ka ko zai cuci waninka saboda haka Allah ya ajiye dokoki amma bai haramta maka dukiya ba bai haramta maka jin daɗi na auren mata masu kyau gina gidaje masu kyau sa tumami masu kyau shara'in dai guda biyu ne wato ya zama kana da imani kana da tsoron allah in dai kana da imani kana da tsoron allah to duk abin da ka ci na halal ba zai cuce ka ba duk abin da ka sha na halal ba zai cuce ka ba duk rigunan da kai na halal ba za su cuce ka ba komai kyan gidan da kai ba zai cuce ka ba kuma in ba imanin ba tsoron allah komi gudun duniyarka ka rika sa tsumma don a ce kai bawan Allah ne ka rika cin abinci mara daɗi ko wani lokaci ka ishi wai kai kai bawan Allah ne duk ba zai fishe ka mutum da ba tsoron babu imani ba tsoron Allah amma inda imani da tsoron Allah to ba abin da zai cuce ka in dukiya kai dukiya ka bata kai da annabi Ibrahim ba idan mulki kai bai kai annabi Suleiman ba ko menene da in kuma rashin kuɗi ne ba kai annabi isa abu alaihi salam talatin da uku bai taba yi ko ɗakin kwana ba saboda babu kuɗi haka kuma allah ya so a duk abin da kai in kai rashin lafiya ne hana ka wani abu ba kai kai annabi ayyuba ba to ko ta inda ka bullo ne kai abin da ake nema ka imani da tsoron allah in dai imani ya zo tsoron allah ya zo suna nan to komai ma ya zo babu da zai cuce ka wal man harrama zinata allahi lati akhraja ibadi wa tayyibat kulli ya lil ladina amanu bil ayati dunya kharisun yawm yi qiyamah ka gaya wa duniya ai duk kayan ado duk kayan jin daɗi kayan adon nan na sawa ne ko na shimfiɗawa ne ko na ko na ko na gida ne ko na mata ne ko na menene dai Allah ce ban kawo shi duniya ma sai saboda muminai ban kawo ni kayan jin daɗi na ci da sha da ado da komai da arziki ban kawo shi duniya ma sai saboda muminai khalisatun yawmal qiyamah amma a duniya za su gauraya da waɗansu wanda ba a yi domin su ba amma in an je lahira kan ko kaɗan sai mai tsoron allah mai imani mai tsoron allah ne kaɗai zai ji daɗi a lahira a kayan jin daɗin lahira a nan idan an gaya wa mutane wasu mutane allah baraka ta'ala ya faɗa mana ƙur'ani wadar da wa za halin anami wannan ƙasa allah ya shimfiɗa ta ne don talikansa wane ne sayidul anami annabi muhammadu kenan ubangiji yana cewa huwallazi lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halicci dukkan abin da yake bayan kasa gabaki ɗaya domin ku ku adam wane ne shugaban ƴan adam sallallahu alaihi wasallam yana cewa sakkar lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah ya hore muku duk abin da yake sama duk abin da yake kasa gaba ɗaya daga gare shi ku ƴan adam amma duk da haka sai Allah ya wari waɗansu mutane yan adam ya nuna su ce ka waɗannan kam alaihim la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in Allah ya la'ance su mala'iku sun la'ance su kai mutane wadda sun la'ance su la'anatullahi alal kafirin su laifin menene suka yi wasu ga wannan gata ba kin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kin abin da ya zo da shi domin tun da aka so mu annabawa har zuwa annabi isa kowane annabi na'ibin annabi muhammadu ne kowane annabi an turo shi ne ya na'ibci annabi muhammadu ya gyara hanya annabi muhammadu yana zuwa shi ne annabi yake cewa laukana musa lau adraktu musa ma wasu ilan ya tabi'ani wadda adraktu isa ma wasu ilan ya tabi'ani Allah da ya faɗa a cikin alkur'ani ce wai zaka zalla bi isaaqan nabiyina lama atainakum min kitabi hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la na bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min shahidin Allah ce ya tara dukkan annabawa a fadarsa kafin a zo duniya tun ba a zo duniya ba ya ajiye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ku waɗannan dama na shirya ku ne masu zuwa duniya ku ja mutane kan hanyar gaskiya siratul mustaqima wanku in lokacinsa ya zan aike shi amma kun ga wannan duk wanda ya tarda shi a cikin aiki to annabi ya sallama masa ya zama biyinsa haka aka yi kun yadda mun yadda kun yadda mun yadda kun tabbatar mun tabbatar zan sa karantawa wai zaka zallahu misa kan nabi'ina لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه kowa annabi Muhammadu ya tarar yana annabci yana manzanci to lalle zai imani da shi kuma zai zama mataimakin sa kara agaratun kun tabbatar a agarna mun tabbatar kara fasharu to ku tabbata dai ku zama cikin shaida wa ana ma mai shahidi ni ma na shaida kun yarda to shi kenan ashe kenan duk annabin da ya zo na'ibin annabi muhammadu ne kamun annabi muhammadu ya zo sai aka kasa mutanen nasa kashi uku akwai waɗanda za a turo su su yi masa aiki kamun ya zo su ne annabawa idan sun gama sai allah ce fabihudehu muktadi na tara maka shiryan dukkan annabawa na miƙa maka ya zama addininka duk addinansu da shari'o'insu da mujizo da komai na tattara na mai da su guda ɗaya na miƙa maka fa bi hudehu muktadi sannan wasu kuma Allah ya shirya su ne za su fito tare da shi ana su sahabbai to darajar waɗancan annabawan nan ba mai daraja kamar su duk cikin halitta Allah tare da ko sun fi juna daraja walaqad faddalna ba'd nabiyina ala ba'd tilka rusul faddalna ba'd ala ba'd su ko wanda za su fito tare da annabi din nan ai zamani tare masu karɓar ƙur'ani wajensa da hadisi da sunnoni wajensa su isar wa duniya ana kiransu sahabbai su kuma su ne suke bi bin waɗannan a cikin daraja akwai waɗansu wanda allah ya ajiye su sai annabi ya zo ya wuce sahabbai sun zo sun wuce su kuma su bayyana allah ya turo su idan wani fashi-fashi ya samu cikin hanyar su kuma su tattoshi fashi-fashi su ne ake kiransu waliyai to wannan ba sa yankewa har tashin duniya sai da annabi isa ya sauko ya yi aure ya aihu ya rasu aka binne shi to nan ne ba sauran irin waɗannan waliyai ah, tun da allah ya ce mana haka ya ce ya yi ƙasa domin mu ya halicci komai da komai domin mu alburani ne ke faɗin wannan sannan kuma ya ce ya hore sama da ƙasa domin mu yan adam kuma ya ware waɗansu ya ce wannan ya la'ance su mala'iku sun la'ance su mutane sun la'ance su me suka yi ai sun ki aikan annabawa ne sun ki aikan annabi shi yasa Allah ya la'ance su tunda Allah ya la'ance su saboda sun ki aikan annabawa kenan masu cewa Allah ya yi duniya da lahira don annabi Muhammadu wannan ayoyi sun gaskata su wannan ayoyi wanda zai da kuma mafi fi jami'an wasu sakkara lakum ma fi samawati jami'an minhu wa da wa dhahari lanabi to wannan sun gaskata maganganun da malamai waɗansu suke cewa Allah ya yi duniya da lahira don annabi Muhammadu don Allah ba shi da bukata kul man harama zinata Allah da akhrajal ibadi wa tayyibat min rizqi kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya ka gaya musu ai duk jin daɗi na dukiya na abinci na abin sha na abin kallo na abin sauraro na abin sha ba kowane abu mai daɗi ban kawo shi duniya ba sai don muminai khalisatun yawmal qiyamah amma a lahira kan su kadai a duniya ne za su haɗu da waɗansu amma ban da lahira yadda abin yake a duniya kaman babba ne wanda komai ya ishe shi ya zaɓi wani mutum masoyi shi kuma a cikin masoyansa ba kamarsa sai invitin ɗinsa ya zo da ya zo ya zo da mutanensa nan kuma sai aka tara mutanen gari babban mutum ya zo wanda aka aiko ya zo shi sai aka shirya dina saboda girmama wannan babban mutum wanda ya shirya wannan komi ya ishe shi ba abin da ba shi da shi komi ya ishe shi ya shirya dinan gwargwadon ƙarfinsa shi babban da ya zo da mutanen da suka zo da manyan gari wanda aka gayyata su zo a yi dina sai suka ci abincin suka koshi suka sha abin sha suka koshi abincin yana da yawa sai aka ce to jama'a a nemo almajirai a gari su ci abincin nan aka nemo almajirai suka je suka yi tacci suka yi tacci suka gama abinci yana nan bai kare ba Sai ka ce kai a nemo duk mai cin abinci zo mai sun cin abinci suka zo suka yi tacci suka yi tacci abinci yake ki kare aka nemi wanda zai ci aka rasa sai aka ce ana so a share wannan wuri duk abin da ya saura a kai juji sai aka kai juji da aka yi juji aladu ne karnuka ne angulaye ne kaji ne kadangaru ne ah, wannan alhanzir din nan ya sunansa aladu ne suka yi ta ci ka san abin da rane ɗaya zai ci ya fi abin da wanda aka yi domin sama su ma domin su aka yi domin su aka yi ta duniya kenan wadda ba musulmi bai na ci ne a jujin allah ya sha ruwa a kutumin allah amma ka zama mumini duniya da lahira an yi kayan jin daɗi domin ka in ka ka samu matsuwa a hali ne irin na duniya dama annabi ya ce a duniya yi mumin wajen na turkafir duniya kurkukun mumini ne aljanna kafiri ne wata yana wani bayahude ya gamu da sai na hasan jikan manzon allah zan kyakkyawan mutum ne kai shekaru jikan manzon allah ya hada ado yana kan doki dokin ma ya hada ado ya gamu da ba yahudi matsiyaci sai ya tsare shi ya riƙe linzami ce kai kai kai ina maganan kakanka da ya ce duniya kurkukun muminai ne aljanna kafirai ne mu ne kuke kira mu kafirai to yanzu yadda nake talaucin nan rashin wahala din nan da kai gage cikin jin daɗin nan yanzu kai kana gani na cikin aljanna kenan kai kana gani kana kurkuku ya ce kakana ya faɗi gaskiya har daɗin da kake gani ina ji ɗin nan har da kowane abin da ya ƙayatar da kai wanda kake gani nan in an dubi abin da Allah ya ajiye mini a lahira na aljanna wata wannan abin kurkuku nake ciki kai kuma yanzu inda za ka ga wutar da aka ajiye maka a lahira yanzu kana yawo kana shan numfashi kana shan ruwa kana cin abinci talauci ne da yake damun ko wallahi da ga azabar da aka ajiye maka a lahira yanzu din nan kaman kana cikin wata aljanna ne da ba kamar ta in kaga mumini ya gamu da matsuwa ko rashin lafiya halin duniya ne amma an shirya masa jin daɗi wanda bai da iyaka kul ya lil ladina amanu la tadri khalisatun yawm qiyamah a lahira kan ba wanda zai ji daɗi sai muminan kadai su wanda aka yi abin domin su din su kadai ba zubarwa a juji babu juji a can khalisatun yawmal haka nan ne nufassilu muke tafsiri muke faɗin maganganu filla filla labarai filla ayoyi filla filla liqaumin ya'lamun saboda mutane saboda mutane su sani قل إنما حرم ربي الفواحش ما الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كذوك ba za mu sa tufafi ba in za mu yi dawafi haramun ne mu riga mun yi sabon Allah cikinsu ba za mu ci bahira da sa'iba da wasila da hamba ba za mu lafta musu kaya ba mun haramtattu ne a duk wancan ƙarya ne ku zo ku ji gaskiya wuri ya rasulullah ga ya musu ka ce musu inda ma harama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa kana a iyakan abin da Allah ya haramta na farko alfawahisha wato miyagun ayyuka wanda suka shafi wanda suka shafi sha'awa kamar zinace zinace da aikin liwaɗi kamar aikin maɗigo to waɗannan ma zahara min hawa bakana wanda suka bayyana fili wanda suka bai da abin sana'a karuwanci a mai sana'a ko kuma masu tarin matan da suke tare mutane a bakin hanya a ƙarƙashin lantarki suna tallan kansu wannan ba su koyi lalata su ba ma zahara min ha kenan kuma na kuma mata wasu zawarawa wasu masu aure sukan je gidajen mutane sun na je gai da shi ai dama da can mijin yata ne eh, da shan ma kaza kaza kaza suna so lalata a cikin a koye shi kuma ya su ai wannan ai kawar iyali na ne tana ta zo gaishe ne shi shiga su ta lalata a boye to irin wannan wannan lalata ne ya ta karuwancin a fili da ta boye din ta abokantaka ta kawance duk dai Allah ya haramta ma zahara mina batana wal izma gaba ɗaya duk abin da ake yansa zunubi take haƙƙin Allah ko take haƙƙin ɗan adam zunubi wal bagai da zalunci wani zuwa bagaya bi gairi haƙƙi wal ya bi gairi haƙƙi da kuma zaluncin da babu ba ba gaskiya a cikin zalunci a aka yi zalunci da gaskiya ne E, yakan faru misali gwamnati ta rasa kuɗin da za ta ba sojoji don hanyoyin samun kuɗi sun toshe ba kudin da za a ba sojoji sosai a kira 'yan kasuwan ƙasar ko a lafta masa kuɗin da zai kawo gurgudun yawan kuɗinsa ko rabi ko rubu'i yadda duk gwamnati gari dai a tara kuɗin masu gwamnati allah ya isa wannan gwamnati ma allah ya isa ba komai ba abin da ya samu gwamnati to in suka rike kuɗin gwamnati ba ta da kuɗi sojoji ba su da abin da za su ci igb da kasar da kudin duka sun zama kayan waɗansu mutane sun zo su kwace kasar sun kwace kudin duk gaba ke da ce shi kenan ba wani mallakan gida ba wani mallakan abin da ya wuce gida daya ba wani mallakan abin da ya fi miliyan daya kaga duk abin da suke da shi ya tafi da sun ba da sun bari an yanka wannan kudin aka ba sojoji don tsare kasa kaga an zauna lafiya to shi shikenan zaluncin da yake zamowa dole kenan zalunci ne amma dole babu alhaki a kai saboda irtikaba khaffi dararaini kullum musulunci yana yin wannan in ga babban sharri ga kuma wani sharri wanda bai kai kamar sa ba to sai a tasan ma kashe babban sharrin da wannan din kullum ma harrama rabbiyar fawahisha ma za a min hawa batana wani isma wal baghy bi ghairi al da zaluncin da babu hujja a yi shi wa an taqulu ala allahi ma ta alamu da kuma mutum ya dage ta faɗa wa maganan da bai sani ba ya ta faɗinta yana ce Allah ne ya faɗa annabi ya faɗa addini ya faɗa shi ko bai san addinin ba bai san ƙur'anin ba bai san hadisin ba abinda duk ya ga dama yake faɗi ah, to irin wannan an ta ƙurin ya fi kowanne muni domin shirku shi ne babba a cikin dukkan miyagun abubuwa domin shi kafirci ne gaba ɗaya to an ta ƙurin labarin ta shi yake binsa domin a cikin faɗin maganganun da baka sani ba har mutum zai faɗi kafirci ya koma koma wancan kashi قل إنما ربي حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطنا والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فدين أبن الله بفدا وكسي الله يا فدا أبن دين بفدا وكسي يا فدا أبن القرآن بفدا وكسي يا فدا تو wannan ya fi komai muni bayan shirku wa an tushirku billahi ma lam yunzil bihi sultanan kafin iso wannan Allah ya haramta ku hada masa ma lam yunzil bihi sultanan wanda bai saukar da hujja a yi shi ba Allah shi kadai ne ba hada masa kowa ba hada masa komi amma ta hanyar tawili in ka faɗi Allah ba zai ka faɗi annabi in ka faɗi Allah shi kadai kuma shi kadai din ne amma in ka faɗi shi baka sa annabi ba Allah ba zai karbe ka ba to wannan hada annabi din nan sunansa da sunan Allah an kawo hujjar yin haka Allah ne shi adi'ullah wa adi'ur rasula man yudi da faqad a Allah an kawo hujja da ka faɗi Allah shi kaɗai din sai ka kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kenan kuma man a ahabba shay'an sara lahu abdan duk wanda ya so abu sai ya zama bawan abin to muna son kuɗi muna son aure muna son gidaje to ba za a ce ai mun zama bayin kuɗi ko bayin mata ko bayin gidaje ba Allah ne ya ce wabta wu layi ku nemi fadalan Allah kaga Allah ya bada hujja kenan Allah ne yace ai aure fanki ma da balakum minan nisa'i sannan duk abubuwan da Allah ya bada izinin su to koda wani ya karkatar ka duba ka gani dai mai gadi a kofar gidan wani saurayi da wata budurwa wato miji da matarsa suna kwance suna jujjuyawa a cikin ɗakin su akan katifa har gari ya waye amma mai gadi babu mai gadi ya yi bacci ko minti biyar ya yi laifi inda ya yi bacci wajen gadin nan ko minti biyar ne to ya yi laifi amma su masu gidan suna baccinsu amma ba za a ce mai gadi ya zama bawa mai gidan ba a domin akwai hujja neman abinci yake yi allah ne ya ce wabta mun lahi ha kuma kowace wahalar da za ka yi ka samu abinci ba za ka ce ba za ce ka zama bawa wannan abu ba sai dai ba in baka ba da haƙƙin Allah ba wa an tushriku billahi ma na yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna faɗa wa Allah maganan da ba ku san ta ba ba ku san hujja cikin ta ba ku yi faɗin ta kuna yi wa Allah ƙarya to wannan kamar yadda na ji mai tafsiri ko jiya ne ko shekaran ja ce ce wai ko ka faɗi la ilaha illallah sau miliyan guda akwai sharɗi guda bakwai in baka san su ba wannan duk ya tura banza kuma da annabi bai gaya mana su ba wai ko guda bakwai ne ya ce shi ya rubuta sharɗin a wani littafinsa to annabi dai bai gaya mana sharɗin ba annabi ya zo wajen babbansa abu ɗalib zai rasu ce baba ba amina ka faɗi kalma guda ɗaya maka in tabbatar da ta zama hujja gare ka a gaban allah ka shiga aljanna ashe da abu talib ya amsa ya faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai annabi ya sake tambayarsa waɗannan wancan abin da wancan mutumin yake fara kuma interview da aka yi a fatan manzon Allah da jibril da annabi sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo cikin surar dan adam kyakkyawa da tufafi masu kyau da gashi baki da fararen tufa ya zo ya sallama ya zauna gaban annabi ya kawo guyawansa kusa da wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni mai tambaya ne ne musulunci mal islam yace islam an da allah la a illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tuti a zakat wa tusuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata ila sabila qala sadaqta ce gaskiyar gaskiyarka umar ka iman ne imani ce iman atuna billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadri khairihi wa sharrihi wa umri ce sadaqta sahabbai suka ce ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu ya masa mal ihsan ihsan an ta'budu ka annaka tara fa lam takun tara fa innahu yaraka zuwa karshen hadisi shi a cikin wannan kunji jibrilu ya faɗi su sharadu la ilaha illallah annabi ya ambace su sharuɗa har guda bakwai la ilaha illallah in baka faɗa ba ta gurguwa ta bata da amfani ko ka faɗi la ilaha sau ɗari sau miliyan guda la ilaha illallah wannan shine wa anta qulu ara ma la an yi wa Allah ƙarya kenan da Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ita ce da ita ake shiga musulunci da wani ya faɗe ta dai to shi ke da sauran abubuwan da za su biyo wanka ne arwada ne sallah ne sharu islami amma ba waɗansu sharuɗa annabi ya ce man ƙara la ilaha illa mukhlisan min qalbihi dakhala aljanna duk wanda ya faɗi la ilaha illallah tun daga zuciyarsa saboda Allah ya faɗa ya riga ya zama dan aljanna amma ne bai faɗa mana nan sharuɗan nasa har guda bakwai na wancan mutumin Wani shine an ta ƙulu Allah ma na tara yi wa Allah ƙarya a ce in ka yi yanka eh, don aihuwanka ya zama mushe injiwa ka yi yanka don ka gode wa Allah yau ka shekara talatin ko ka shekara arba'in ko ka shekara hamsin ka gode wa Allah ka samu daman ka ibada cikin wani shekaru ka gode wa Allah ka yi yanka yau ranar aihuwanka ne wane ne ya ce ya zama mushe haramun a shekara ba za ka yanka wa bako ba ko kanka ma an yi an yi ka wa kanka yanka to yaushe za ka yi wa bako yanka ko kullu Allah alqur'ani na gaya mana ka hadisu dayf ibrahim al-mukrami iz Kadu alayhi faqalu salama qala salam qawmun kanu faraga ila ali wa jaa bi ijlin samin kullu yayi baki sai ya yanko bijimi mai maiko annabi ibrahim kenan ba ashe mutum in ba zai yanka dabba domin domin kansa ba ya gode wa Allah ya shekara kaza ya yanka wa bakon ne yayi ko ya yanka don girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar sunansa ko ranar aihuwarsa in waɗannan babu su kaga duk wanda ya ce babu ya yi wa allah ƙariya allah dai bai faɗa ba wa an ta kulu ga sunan iri iri ana ta faɗa an ta kulu lai ma la tarin an musu wa'azin an ce su daina amma ba su daina irin waɗannan Wai la lai ko miliyon ne guda ba ta amfani ba sun san mu ne masu la ilaha illallah wa kulli ummatin ajal fa idza أمة نجر فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة نجر kowaɗanne mutane suna da lokacin da aka ɗiba musu komi kafircin kafiri in lokacin da aka ɗiban nan bai yi ba ba za a hana masa shan ruwa ba cin abinci jin daɗi sai lokacin da aka ɗiba musu ya sha kama shi mummunan kamu kar ya ga yana yin kafirci yana ko wancan kuma ko yana yin sabo amma an kyare shi yana jin daɗi to lokaci ne bai yi ba kowane da mutane da lokacinsu in lokacinsu ya wuce za su ta nuna ba za a jinkirta ba sa'atan ko dan lokaci ba wani su sadi wani kuma za a tura su tun lokacin bai zo ba a'a komi saurin mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah la yasta'jilu bi istijali ahli Allah baya gaggauta abinsa don goni yana gaggawa yana doki yadda aka rubuta nan da sai lokaci yayi bai za ji ajalun in lokacin su ya zo la yasta'khiruna ba za a jinkirtar da su ba sa'atan ko ɗan lokaci wani wala astaqdimuna kuma za a gabatar da su ba تملكه رسل منكم يقصون عليكم آياتي ومن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون wancan aya da mun karanta ɗazu wanda take nuna kowa da ajalin sai ajalin yayi sai ajalin yayi ne tukun ya tafi fassaran malakun fi da mustaqarrun wa wani lahinin ni ilahini na turo ku duniya ku je duniya na shirya muku wurin zama kowa je ya zauna yana da wurin zama har lokacin da ajalinsa yayi to shin nan yake cewa fa za ja ajalu la yastatu sa'atun wala yastaghfirun sai kuma ya kira mu gaba daya yanzu an saukar da mu duniya ne wato annabi adam da matarsa da duk abin da yake cikin jikinsa wato zuriyarsa mu din nan duk muna tare tare aka saukar da mu yanzu da mu ake magana ya bani adama in ma ya ji annakum musulmin ku na turo ku duniya kuna bakin ciki kun bar aljanna kuna kuka an koro ku daga aljanna kuna kuka kuna bakin ciki kar ku yi bakin ciki zan turo muku manzanni wanda za su zai su yi muku gargadi su nuna muku hanyar dawowa aljanna wanda ya yarda da gargadinsu ya ɗauki hanyar da suka nuna masa ba tsoro ba bakin ciki zai dawo aljanna a lokacin da fi kowane lokaci ma daɗi kaga lokacin da annabi adam ya fito aljanna daga shi sai hawa'u sai tarkacin shaidar da tarkacen ah, maciji amma adam zai koma aljanna tare da 'ya'yansa wasu ma manyan annabawa ne har ma annabi muhammadu yana ciki wasu manyan waliyyai ne manyan sahabbai ne manyan bayin allah ne kaga ya koma cikin mulki kenan da jama'arsa to zan aiko manzanni idan sun zo za su zo da littafi na za su karanta muku in sun karanta muku duk wanda ya fi da suka faɗa masa to zai komo wannan gida na aljanna kar ku bakin ciki a ce an raba a'a ai aljanna gidanku ne dama domin ku aka yi sai dai wanda ya gidawa kuma yadda annabi ke cewa kullukum yadkhulu aljannata illa man aba kowa da kowa dukkan ku sai kun shiga aljanna sai dai wanda ya ki sahabbai suka ce ya mutum zai ki shiga aljanna ya rasu ce duk wanda ya bi ni ya shiga aljanna duk wanda ya ki ni ya ki shiga aljanna to za mu turo manzanni za su gargadin komawa gidan da kuka fito in ma ya janna ku musulmin kuma ya kusuna kuma ayati fa man dukkan wanda ya ji tsoron Allah wa aslaha ya aiki mai kyau la khawfun alaihim wa ya zan ba wani tsoro ba wani bakin ciki zai dawo tiryan tiryan hanya shararre hajjin aljanna ba wata wahala wallahi كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون أما وند سكا إي سكا كافر تشيوى آيوين سكا قريتا سكا جرمان كي سكا إياد إياداد أبند منزلني سكا فتا مسو كوكو منزو زامني النبي كينا koko abin da malamai suka faɗa musu a cikin al'ummar manzon Allah كينا سكا إي suka yadda su ji tsoron Allah su aikata aiki mai kyau din wanda za su je bakin wannan annabi ko wannan sahabi ko wannan malami wanda wallazina kazzabu bi takbaru an ha suka karyata ayoyin namu da manzanni suka zo da su wasu takbaru suka girman kai anha ga barin bin manzanni da abin da manzanni suka zo ulaika ashabun nar wani kan ba sauran wata magana ba za su dawo aljanna ba su dama an yi su ne don a jefa su cikin wuta ma abuta shiga wuta ne kun fiya haridun. kuma in sun shiga ba fitowa za su dawo ma a ciki lafiya yau قالوا لهم nasibum nasibum nasibuhum مما كسبوا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فبدل بمن افترى الله كذبا أو كذب بآياته أولئك نال نسيب نسيبهم من الكتاب من الكتاب أولئك نال نسيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أما وأن سيكون أرية أنبا ومن suka karyata ayoyinmu suka yi girman kai wannan kanari na riga na gaya muku sun zama yan wuta shin cikin azzalumai wani azzalumi ne ya fi min maniftari allah kaziman wanda yi wa allah karya allah bai faɗi magana bai ce ya faɗa ko kuma ya dangana wa allah abokin tarayya ko kuma ya dangana wa allah ɗa wannan duk wanda ya haka a cikin azzalumai duk ba azzalumi kamansa auka zo bi ayatihi ko kuma ya karyata ayoyin nasu kamar yadda muka karanta na zo kula yake irin waɗannan kafirai ko fajirai ya nalu nasibu min alkitabi abin da aka rubuta musu na arzikinsu tare da kafircin nasu tare da fajircin nasu da zaluncin nasu abin da aka rubuta musu na arzikinsu min zai zo musu har lokacin da mutuwa ta zo ba za a yanke musu numfashinsu iskar da za su shaƙa da ruwan da za su sha da nonon da za su sha da abincin da za su ci da naman da za su ci da kowane irin abu Allah ba zai yanke ba don sun zama kafirai ko ko don su azzalumai fajirai a'a yanaluhum nasibuhum min alkitabi rabon da aka rubuta musu cikin littafin nan za su same shi zai same su a cikin littafin Allah ya ce kuma min dabbatin fil ardi illa ala rizquha wa ala mustaqarra mustawda kullu fi kitabi kowace dabba komi ta komi girmanta allah ne ya kawo ta duniya to allah ne mai masaukinta shi zai ba ta duk abin da take bukata har lokacin karewar kwananta haka kafiran da fajiran ma ba za a yanke musu arzikinsu ba ina nan har lokacin da mutuwa ta zo musu hatta za ja tun rusu na ita fauna sai lokacin da manzanninmu masu ɗaukar rai mala'iku kenan ya tawafauna za su kashe su to daga rannan ne fa arzikin duniya ya kare lahira kuma ba a neme ta ba sai dai wuta za a samu anan <coughs> alkur'ani anan ya ce hatta idza ja'at rusuna tawfawnahum akwai fara cikin suratul amin tawfatu rusuna wa la yufarritu manzannin tu mala'iku sun zo za su kashe shi wani lokaci ya ce ƙul ya tawaffe kun marakul wukila bikum mala'ikan mutuwa shine zai kashe mutane wani lokaci ya ce allah ya tawaffa na mafi tsahina mautiya allah yake kashe mutane lokacin da za su mutu kuma duk da haka yana ce mana waƙatar dawudu jaruta dawudu ya kashe jaruta to duk waɗannan za ka tattara su yin su komo su zama abu ɗaya mala'iku masu kashe mutum abokan tafin azra'ilu ne azra'ilu shine mai ba da umarni su kuma su yi aikin da aka sa su kaga faɗin malakul mauti a zara'ilu kenan shugaban waɗannan mala'iku faɗin mala'iku an faɗe su kuma tare da Azra'ilu yana cikin su shi mala'ika ne kamar su manzanni in kuma ce allah ne ke kashe mutane duk lokacin da suke mutuwa komi dukan azra'ilu komi dukan mala'iku rai ba zai fita ba sai allah ya fitar wa kashe su kenan allah ha kuma in mutum ya kashe mutum ba za a ce allah ne ya kashe shi ko mala'iku ba ce ya yi kisan kai nan ya yi ta'adda a kan hukuncin allah shi yasa ake ce masa ya yi kisan kai ko shi din komi buga bindigarsa komi buga takwabinsa ko wukarsa ta yanka sai mala'ikun sun zo sun yi aikinsu allah sai ya cire rai sannan mutumin ya mutu amma duk za a ce shi wannan mutumin shi ya yi kisan kai ya yi laifi zai shiga wuta ya dawo har abada in mumini ya kashe da gangan to duka waɗannan in an bi a hankali sai a tattara bayanai sai ga gaskiya guda ɗaya ta fito Allah ya tawaffa dan fusa gaskiya ne ya tawaffa ku markul mutu da zuke ku gaskiya ne A hatta idza ja'a rusula ya tawaffa gaskiya ne sannan ku wala taktulu nafsan lati harrama Allah illa bil haqqi gaskiya ne hatta idza ja'a rusula ya tawaffa har lokacin da mala'ikun mutuwa suka zo wajen mutane masu mutuwa ya tawaffa za su kashe su za su matar da su qalu ayna ma kuntum tad'una min dunillah kamun su cire ran kafiri mai tsaji sai sun tambaye shi tukuna ina dodanninka da kake bautawa din nan suna ina ga wani abu ya same ka zo su yi maka magani mana ina dodannin naka aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu anna ba maganin su ba maganin to ina zai gansu yana asibiti zai mutu yana gida zai mutu yana daji zai mutu ina zai ga dodanni amma in an je lahira can zai yi gansu haula shuraka wani lazina kuna na dumin duni allah ga dodannin da suka bar da su ne muka yi tabautawa muka bar ka ga nan ga nan sai ce ƙarya kuke yi ma kuntum iyana ta abu duna muku tabauta mana ba mu ba mu san guna yin wani abu ba kaga can an ga juna amma yanzu nan sun je ba mu gansu ba kuma ina za su gansu zai mutu yana asibiti na zai ga dodanni zai mutu a ɗaki na zai ga dodanni zai mutu a wuta ko a ruwa ina zai ga dodanni amma in je lahira can zai ga dodanni su ta jayayya da shi da biyu wannan ne suka bar da mu a'a mu ban bar da ku ba kaga babu warware juna kenan wannan lokacin mutuwa ne wancan ko can tashin kiyama ne kalu eh, aina ma kuntum mutum la kalu dallu allah sun bace mana ba ma ganin su dodanni wa shaidu ala anfusihim annabu kanu kafirin kaga sun tabbata kenan su da kansu shaida su kafirai ne sun mutu kafirai sai dai shiga wuta ba saura wata magana Allah ya kiyaye قد خلل من قبلكم من الجن والإنس بالنير كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى تداركوا بها جميعا قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضيفا من النير قال لكل ضيف ولكن لا تعلمون آه Allah sai ce ba sauran magana a tunda kun mutu ku كنت ne kuma kun tabbata ku kafire ne ba wata magana ku shiga wuta kawai ba ku kadai ba za qalat khulu ku shiga fi umamin a cikin al'ummatai wanda suka riga ku kafirci suka riga ku mutuwa ku shiga ku same su a cikin wuta qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi bin nar wanda suka yi kafirci mutane aljannu za ku same su a cikin wutar ku shiga qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi bin nar kullama dakhalat ummatun la'ana tuftaha kowace jama'a ta shiga wuta ta ga wata jama'a da ta riga ta sai su yi ta la'antar juna allah tsine mu la marhaban biku ba maraba da ku miyagun mutane ai ku ne kuka kabar da mu ai kuma ku kabar da waɗansu allah waɗannan mutane ka ninka musu azaba tunda su ne su koya mana hanyar bata allah ka ninka musu azaba allah ce ai kowa ma sai an ninka masa in su sun bar da ku kuma ai kun bar da waɗansu ku su ta la'antar juna allah ya la'ance ku kuma allah ya la'ance ku يلأن بعضهم بعضا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النير كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى جداركم فيها جميعا sai sun je sun haɗu da juna gaba ɗaya da na farkon da na ƙarshen sun haɗu gaba ɗaya ƙara ta kurewu liulewu wanda suke na baya mabiya sai su faɗa wa na farko wanda suka ja su cikin halaka rabbana ya ubangijinmu ha'ura ya zalluna ga waɗanda suka bar da mu nan gasan su waɗanda suka bar da mu suna tsammanin irin fadin wannan magana ko zai fidda su ne ina ha'ura ya zalluna atim azaban dhiban minan nar Allah muna roƙonka ka ba su azaba ninki ninki na wuta su suka bar da mu suka shigo da mu wannan wuri wa qatu li liulahum rabbana ha'ura ya zalluna atim azaban dhiban minan nar likulli dhib walakin la ta'lamun Allah ce ai yadda zan ninkawa na farkon naku wanda suka jagora ku na shigowa wuta shiga kafirci kuma zan ninka muku ai kuma kun jagora waɗansu a bayan waɗannan ɗin di kullum da ibu walakin la alamu ku dai ba ku sani ba kuna tsammanin wato su manyan ku ne kawai za a ninka muku azaba kuma za a ninka muku azaba sun banda da ku kuma ku banda da waɗansu walakin la ta'lamun ba ku san haka ba wa qalat la li وقالت أوليهم لأخريهم وقالت تكريهم لأوليهم آه ما كان لكم ولا فضل فذوقوا لها ما كنتم وقالت أوليهم لأخريهم ربنا ما كان لكم ولا فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون تسونا نفركم ولا بدا متاني دين sai su faɗa wa mutane da suka ɓatar da su ɗin ba abinda muka yi wanda ya fi naku in mu mun ɓadda ku saboda matsayin mu ne manyan ku jagororin ku muka ɓadda ku ai kuma bayan ku kun zo manyan waɗansu jagororin waɗansu kun ɓadda su da me muka fi ku in kun ci aninka mana azaba kuma aninka muku azaba gara to da dukure wa da kuma lan fadl fazuku azaba Allah ce shi kenan ba sauran wata magana ku daina la'anta juna fazuku azaba ku ɗanɗani azaba bima kuntum taksibuna saboda abin da ku tsururuta can a lahira suna wani anhum la'anan kasira kubara ana azalluna wani anhum la'anan kasira Allah kai musu la'ana mai yawa suna dai la'anta juna to tun daga duniya nan jama'a kowane mu jagora yi kyakkyawan jagora akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanyar addinin musulunci hanyar sunnan manzon Allah hanyar malamai ka zama kai jagora a ciki saboda in ka koya musu alheri duk lokacin da ka aikata alheri za a rubuta maka kamashu. in kuma ka koya musu hanyar sharri ka tabbata ba duk lokacin da su aikata sharri nan da ka koya musu za a rubuta musu sharri kai ma da ka koya musu a rubuta maka sharri saboda maimakon guje lahira kuna da an juna ai ka zari wannan ni ban ba ka da hankali ne kai da ba kai batacce ne a lokacin da mun ce ka shiga wuta za ka shiga wuta ne ai kai ma da son ka kai وي كيتلاندي الله جايو ان الذين كذبوا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجون في سم الخيار وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كذبوا بآياتنا كسن للي وأن suka ƙaryata ayoyinmu wato sun ƙaryata annabawa ko ko sun ƙaryata sahabbai ko sun ƙaryata waliyai magada annabawa al'ulama wasu su biya malamai su ne magada annaba duk wanda ya karyata su akan bayanin da suka yi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya karyata annabi kenan sallallahu to wanda suka karyata ayoyin mu suka girman kai duk abin da yake sa kafirci ko munkiranci girman kai ne idan kaga mutum ya ki annabi ya ce ƙarya yake bayyana bai kawo hujjojin banza to girman kai ne ya dame shi shi yasa ya ki wannan annabi ya rena shi ya ki karɓar nasa haka kuma masu karyata waliyai girman kai ne a zuciyar suna tsammanin suna da ilimi ba ilimin da za a kawo wanda ba su sani ba su girman kai su karyata abin da ba su sani ba su zo munkirai wataƙila in sun zo mutuwa sai su mutu ba imani don annabi ne kawai za a karyata ka zama kafi don ka karyata wali o'o ba kuma ga wasu waliyan nan ka gaskata su amma kar ka karyata su duk gaba ɗaya kuma wanda ka karyata shi ɗin kar ka cuce shi kai dai ka ce ni ban yarda da wannan ba amma na fi yarda da wannan shi kenan je ka rike man qallada aliman laqiya Allah saliman mare sun ce duk wanda ya race da wani malami jagoran kirki to zai je tadda Allah lafiya lau amma ka zagi wannan ka zagi wannan shine ba a so duka ki su kace kai dai kana kan sunnan annabi to ina za ka karanta sunnan annabi kai ba sahabi ba dole ne za ka karanta wajen waɗansu mutane to waɗansu mutanen su ne suka gaya maka abu kaza shine sunnan annabi waɗanda kake suka ɗin ma malaman ne suka gaya musu wannan sunnan annabi ne da yake ilimi yana fifitan juna watakila kai hankalin iliminka bai kai inda hankalin iliminsu ya kai ba dama kullum karami shi yake sukan babba kaga an taru da mu da yara ƙanana duk mun taru cikin jin daɗin romo da nama da sukari da rike da halawa da komai amma yara ba su taru da mu cikin sanin sha'awar mata ba in ka gaya musu dukkan abin da na faɗan nan sha'anin mata ya wuce nan daɗi wato sai ta zagin ka kaji makaryaci kaji makaryaci in sun dame ka wai ita matar kuma kunninta ne za a ciza ko hancinta ko yatsa ya za a ji daɗinta har daɗi ya fi wannan da ka gani safa in su gama zace abin wajen fitsari ne to sai su samu wata mace tana ɗauke da kaya ta ratse ta yi fitsari ce na yau za mu gani sai su kwashi ruwan fitsarin da ƙasa duk su zuwa bakinsu za su ji daɗin da kake fara ai ɗaci za su ji ko to ƙaryar ka ta yau ai ta fita kullum to ka bari su balaga su yi aure sai sun rantse da Allah jalle Allah abu da ka fara mana wallahi gaskiya ne kuma da wannan masu zagi din nan ba su balaga ne ba san daɗin abun ba walakin la ta'lamu ba sani ba wa qala tukrayu li uli rabbana wa fazuqu la ma kuntum taksibun innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha wanda suka karyata ayoyin mu suka girman kai suka iyadda innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru la tufattahu lahum abwabus samai lokacin da za a buɗe rayukan ne su hau sama domin idan mala'ikun mutuwa sun kashe mutum in ma ya zo mutumin kirki in ma ya zo mugun mutum in mutumin kirki ne dama an zo da kyalle daga aljanna mai kamshi in an ce ran a ciki za a dulluɓe ran in ko mugu ne to dama za a zo da wani abu mai wari baki in an cire ran sai a sashi a cikin wannan abu mai wari to duk an yi sama da su mala'iku sun ji kamshin wannan rai ta mumini ce wani abu ne mai kamshi muke ji yau a ce ayi wari ne bawan Allah ya mutu shine za a hau da ransa wannan kuma sai su ta jin wari wani abu ne muke ji mai wari haka ce wani mugun mutum ne ya a hau da ransa to an je sama sai a buɗe wa mumini ransa ya shiga amma shi mugu kafiri ko azzalimi sai a bugo ran ta faɗi kasa shine qur'ani ke cewa كلا إن fi illiyin wa ma وما أدريك illiyun kitab كتاب مرقوم يشهد المقربون إن الأبرار fi nayi su wancan miyagun kuma كلا إنك لا في الجيل في سجين وما ذلك ما سجين كتاب مرقوم ويل يوم إذ للمكذبين ما سكيت وانا كرشن سكينا أكوي ويل يوم إذ للمكذبين ده يو القرآن ده الله كنت كرنت ويل يوم إذ للمصدقين to kullum musaddiqin ake karyatawa mukazzibin suna karyata musaddiqin mukazzibin kafirai su suke karyata musaddiqin na annabawa mukazzibin na waliyai sun suke karyata musaddiki na waliyai wailun yawma idil mukazzibin la wani wani lahum abwabu samai su ba za a buɗe musu kofar sama ransu ta shiga ba a hatta yalijal jama'ar fi sammil khiyadi miyagun ba za a buɗe wa ransu sama ran ta shiga ba sai dai da za ka sa raƙumi eh? wala yadkhuluna jannata ko ba za su shiga janna ba in an bugo ran ya fado ƙasar ya yi ƙasa ba daman shiga aljanna wala tu hatta yarija jamadu fi sambil khiyari sai dai idan da raƙumi da laftunsa za su shiga ta kofar allura raƙumi da laftunsa za su shiga ta kofar allura ka bar shi ma dai ba laftun mana in za su shiga ta kofar allura to wancan mutane za su shiga aljanna ashe ba za su shiga ba kenan da raƙumi ba zai iya shiga kofar allura ba hatta yalija aljamaru fi sammil khiyar wa kadhalika najzi almujrimin haka muke saka wa rana sallah sau biyar kawai aka dora mana wajiba kuma kowace sallah mutum yana iya bada ita cikin minti goma sha biyu minti goma sha biyu sau biyar shine minti sittin awa ɗaya kenan awa ɗaya cikin awa ashirin da hudu allah ya dora maka aikin awa ɗaya kawai amma ɗaya awa ashirin da uku duka naka ne amma karka zaɓi allah cikinsu in ka basu aka tafi haka in baka shekara 24 ka bauta Allah shekara ɗaya kenan in ka bauta Allah shekara 48 ka bauta Allah shekara biyu kenan haka za ka bar ranka ka tafi a banza amma in ka karbi ɗariƙun waliye kai ta zikiri kai ta zikiri sai a cika waɗannan filayen a cika waɗannan filayen duka ba za su tafi fanko ba sai su tafi da ibada a ciki saboda haka Allah ke wasu kula kasiran shin an ɗauki awa ɗaya cikin awa 24 kasiran ne? amin da malamanmu da malamanmu Allah saka shi mu da alheri Allah biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu masu ɗaya mana masu taimako mu Allah taimake su masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun su duka musulmi maza da mata rayu da mutattu Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ke mu sharrin duniya da lahira Allah ke mu yake wani mutuncin mu da addinin mu Allah ke mu da kasar mu Najeriya Allah ke mu da kasar mu Najeriya Allah ya mu zauna lafiya Allah ya karya ƙarya ya taimaki gaskiya Allah ya karya karya ya taimaki gaskiya albarka na sallallahu alaihi wasallam نبات يا صلاة الفات اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا الخاتم لما سبق الذي لا زال سبحان ربك رب العزة عما يصفون جامعنا على القرآن شيخ السيد علي ابن شيخ عثمان بوتي wanda zai fasara maulanmu shekul islam a shekul tayyar usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu أكرمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن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 yan wuta allah kiyaye mu wato abincinsu wuta ya sa zama babu illa min dare ruwan zafi tafashashe shimfidarsu katifin wuta bargunansu bargunan wuta lahun min mai mihadu suna da shimfiɗa na jihannawa wato katifu na jihannawa wani fokin gawashi kuma suna da barguna na ruhuwa, amma duk dai na wutan ne wa ka na yi zalimin yadda ka jin nan su zama abincinsu wuta abin wuta shimfidarsu wuta abin rufansu wuta haka muke saka wa azzalumai waɗanda suke bauta wa allah suka sa wa allah shariki ko suka yi wa allah ƙarya والذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون kaji dai abin da zai samu yan wuta wanda suka ki bin umarnin manzanni suka yi zalunci ga yadda za a mai da su to wanda suka yarda kuma wanda zina amanu wa aminu salihati wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki sai aka sa wata jumla da tsakanin wannan mutar da labari la nukallimu nafsan illa wus'aha wannan jumla ce mutarida ulaika ashabul janna su waɗannan wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki ulaika waɗannan su ashabul jannati ne ma abuta shiga aljanna ne kuma su khaliduna fiha masu da wani cikin aljanna la nukallimu nafsan illa wus'aha ayyuka masu kyau imani da ayyuka masu kyau ba sa daidaita na wani ya fi na wani imanin wani ya fi imanin wani aiki mai kyau na wani ya fi na wani wata rana wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya rasulullah Allah ne ya aiko ka mu yi sallah biyar yace ce eh wallahi idan mun gama sallah biyar sai mai sai annabi ya ce illa an tatawwa sai dai in za ka yi nafila sai ce la azidu wala anqus ba zan rage ba ba zan kara ba Allah ne ya aiko ka mu fidda zakka daga dukiyoyinmu mu rabawa miskinanmu da fakiranmu ce haka ne wallahi ce bayan mun gama zakka sai me ya ce sai dai illa ta ɗauwa sai dai in za ka yi nafila ba sadakan ta ɗauwayi ya ce la azidu wala kus Allah ne ya aiko ka mai azumin watan ramadana ce wallahi ce idan mun gama wajen azumin watan ramadana sai wani azumin kuma ya ce illa an ta ɗauwa sai dai in za ka yi ta ɗauwa ya ce la azidu wala kus ni ba zan rage wa zan ƙara ba allah ne ya aiko ka bai haji sai in an yi haji sau ɗaya sai wanne kuma sai illa an taɗawa sai da in za ka yi taɗawa ba sai la'azi da wala an kusu shi kenan ce shi kenan sai ya juya ya tafi annabi ya ce afdahar rajulu in sadaka wannan mutum idan abin da ya faɗan nan ya yi